This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma mita 60. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye ta tashoshin FM a rediyo amfani, sarauniya, fara'a da dalol da kuma nomad da niya muryar arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a duk lokacin da kuke bukata a ko'ina a duniya a yanar gizo a sashin hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabar ne tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano ya haɗa mana rahoton lecture da aka yi wa mata a wannan wata na azumi. Akwai kuma nasihar Sheikh Bako daga Kamaru game da muhimmancin neman ilimi kowane iri ne. Shirin da rashin tayi ma yana nan tafe, har ma da ra'ayoyinku da kuke bar mana a wayoyinmu. Amma duk sai bayan kun sha cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Wata babbar jami'a Amurka ta ce dukkan bangarorin da ke tattaunawa kan batun nukiliyan Iran a Biyana suna shirin ci gaba da tattaunawar bayan cikar wa'adin gobe 30 ga watan Yuni. Jami'ar ta bayyana haka ne jiya Lahadi a daidai lokacin da sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ke tattaunawa da wakilan Iran a teburin tattaunawa da kuma waɗansu manyan ƙasashe masu ikon faɗa a ji da ke rukunin waɗanda ake tattaunawa a Vienna. Jami'ar gwamnatin ta ce hankalin Amurka bai tashi ba dangane da shawarar da ministan harkokin ƙasashen ƙetare na Iran Javad Zarif ya yanke. ta komawa Tehran na ɗan lokaci domin tuntuɓar gwamnatinsa kafin cikar wa'adin kwanaki biyu masu zuwa. a cikin hirarta da murya amurka mari haf babban mashawarciyar ma'aikatar harkokin wajen amurka a fannin sadarwa ta kuma bayyana cewa mai yiwuwa ne masu tattaunawa su buƙaci ƙarin lokaci bayan talatin ga watan yunin jami'an tattaunawan da dama sun bayyana cewa har yanzu akwai batutuwa da ba a iya cimma matsaya a kai ba Haka kuma za mu ji cewa ƙasar Girka da talauci ya yi wa katutu wadda ta gaza samun ƙarin kuɗi daga ƙasashen Turai ta umarci bankunanta da kuma kasuwannin zuba jari da su rufe cibiyoyin kasuwancinsu na tsawon kwanaki shida daga yau Litinin yayin da matsalar kuɗin ƙasar take ƙara tsanani ga kuma wa'adin da take fuskanta da ke cika gobe Talata. Firaministan ƙasar Alexis Tsipras ya sanar da dukkan wannan bayani ne a tashoshin talabijin inda sa'o'i kaɗan bayan bankin turai ya ce ba zai ci gaba da aiwatar da shirin ba da rancen gaggawa da zai ba bankunan na girka damar ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci cikin makonni masu zuwa ba sanarwar ta mr cyprus ta zo ne bayan tattaunawar da aka yi tsakanin wakilan ƙasar girka da ƙasashen turai masu bata bashi ba tare da cimma yarjejeniya ba dangane da basukan da ake bin girka da ke taimaka mata suke sauke nauyin kansu masu kula da al'amura suka ce yana yiwa athens ta gaza biyan dalar amurka miliyan dubu da ɗari takwas da babban bankin ba da lamuni na duniya ke binta da wa'adinsa ke cika a goben prime minister ya ɗora wa masu ba da rancen na ƙasashen turai alhakin matsalar da ke barazana ga ci gaban kasancewar ƙasar girka membar ƙasashen na tarayyar turai masu amfani da kuɗin euro wanda suka haɗa ƙasashe goma sha tara za a ci gaba da rufe bankuna da kasuwannin hannayen jari har zuwa biyar ga watan yuli da alamar girka za su su kada kuri'ar raba gardama kan ko su amince da sabon shirin tsuke bakin aljihu da kasashen suke bukatar a ɗauka. kafofin watsa labarai na kasar turai sun rawaito cewa masu ajiya za su iya cire har dala 65 a rana kuma ba za a iya tura kuɗi wata ƙasa ba ko ƙasashen waje har sai tare da izini to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasar Kuwait ta bayyana jiya Lahadi cewa wani ɗan ƙasar Saudiya ne ya kai harin ƙunar bakin wake a wani masallacin 'yan Shi'a ya kashe mutane 27, kimanin 227 kuma suka ji raunuka. Ministan harkokin cikin gida ya ce Fa'id Suleiman Abdulhassan Alkaba shine ya kai harin ranar Juma'a a masallacin cikin watan azumin Ramadan. Hukumomi sun ce ya shigo ƙasar ne ta jirgin sama 'yan sa'o'i kafin tada nakiyoyin. kuwait kuma ta bayyana tsare direban motar da ya kai shi masallacin da mai gidan da direban yake zaune da kuma waɗansu mutane biyar dangane da wannan lamarin harin da aka kai a kuwait dai yana ɗaya daga cikin hare-haren ta'addanci uku da aka kai ranar juma'a a nahiyoyi uku tunisia ta tura ƙarin 'yan sanda dubu ɗaya a wuraren ayyukan buɗe ido a wuraren da wuraren shakatawa na gaɓar teku na ƙasar da ke arewacin afirka yayin da 'yan yawon bude ido da dama suka ƙaurace wa kasar bayan wani harin ta'addanci da aka kai a wani wurin shakatawa da ke gabar tekun akalla mutane 38 ne aka kashe da dama kuma suka jikata a harin da aka kai ranar juma'a lokacin da wani mayaki ɗan ƙasar tunisia matashi ya yi shiga bultu ya yi shiga wato kamar 'yan masu yawon bude ido ya kai hari kan masu shakatawa a gabar teku da kuma waɗansu wurare a otel ɗin imperial marhaba mai ƙawa da ke sos a kudancin faransa kuma wani mutum ya shiga wata ma'aikatar amurka ya kai wa shugabansa hari da adda a ma'aikatar ya yi wa fuskarsa kace-kace da rubutun arabiya yayin da ya yi ƙoƙarin tarwatsa ma'aikatar an kama shi kuma hukumomi suka ce ya amsa cewa shine ya aikata wannan kisan. labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka To baya ga labaran duniyar kuma bari mu fara da rahoton Muhammad Ibrahim Kwari wanda ya bamu cewa an yi lakcar da aka yi wa mata wa'azi a kanan dabo. gidauniyar dai na kokarin agazawa jama'a musamman mata mazauna karkara a fannonin kiwon lafiya ilimi taimakawa marayu da sauran marasa galihu a cikin al'umma takin laccar na bana shine shawarwari ko nasihohi ga mata hajiya ta sidi zakar garin babba da ke zaman ɗaya daga cikin jagororin gidauniyar ta sisaf ta bayyana dalilin zaɓar wannan maudu'i domin ya zamana a janyo hankalin 'yan uwa mata don a yaushe akwai wasu 'yan matsaloli da suke shige wa mata dubu kuma alhamdulillahi dama a cikin mu akwai mutane waɗanda suke fage-fage daban-daban maganar dai da aka yi a kan ibada ne to amma alhamdulillahi akwai maganganu waɗanda suke sun shafo da harkar lafiya kuma akwai likitoci a gurin domin haka suka warware waɗannan matsaloli wanda mata suka tattambaya a kai Dr. Bashir Aliyu Umar limamin masallacin Juma'a na Alfurkan a nan Kano shine ya gabatar da lakcar. A dunkule wato wannan makalar wadda take da taken nasihohi ga mata a watan Ramadan ta kunshi turaku guda uku ne. Turke na farko shine ruhin azumi. To sai kuma turke na biyu shine hukunce-hukunce da suka keɓanci mata a wannan wata na Ramadan. wanda ya danganci sha'anin niyya da waɗanda aka yi musu uzuri kansu sha azumi da abubuwan da ake yawan tambaya a kansu ko suna karya azumi ko ba sa karya azumi amma dukkaninsu da ƙarfafa janibin abin da ya banci mata sannan turke na ƙarshe shine abubuwa da suke a matsayin zayyana masu cikawa ga azumi shine ita sallar dare da yawaita karatun alkur'ani da yawan kyauta da kyautata ma bayan allah da kuma yawan istighfari Dimbin mata ne dai suka halarci taron lakcar na bana kuma har ma sun bayyana irin alfanun da suka samu a wurin taron. Lakca ta yi daɗi kuma mun koyi darussa da yawa musamman yadda za mu bauta wa Ubangiji da mahimmancin wannan wata mai alfarma da kuma yadda za mu dinga yin ayyukan mu saboda mu kusanci rabu samawa ce. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah mun koyi darussa da yawa. an daɗa ilmantar da mu akan mahimmancin shi kansa watan azumin ramadan da mahimmancinsa da ayyukan da ya kamata mu sani wanda suke wajibai a kanmu kuma da darussa na kan abin da ya kamata bayan mu koya daga cikin ramadan wanda za mu tafiyar da rayuwarmu da shi ƙaru da me ake nufi da azumi me ne azumi menene azumi yake koyar mana especially mu mata tunda mu muna ɗauke da abubuwa masu mahimmanci a rayuwa saboda haka alhamdulillah mun karu da abubuwa masu dama allah ubangiji ya saka ma malaman nan da alheri mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To kafin mu ci gaba da shirye-shiryen namu bari mu ɗan shakata da wannan. Oh, oh, yeah, shi na so lakani ne zan da zan ta na zan maganan ne kamshi fure kashin shi na so lakani ne yo lafazi na so na sun dare ruwan so sun tare a kauna sun ware igiya sun warware wurin so na cire a kauna ba ruwan so ya bare a raina tattare kauna so a baɗini ba shi da aibi soyayya ruwan zama so maka yosa ai wa amshi fure fushin shi na so ya gani ne biyo lafazi na so da kauna To haka yake da fatan an ji daɗi yanzu kuma bari mu tafi ga rahotonmu na gaba wanda nasiha ce daga Sheikh Bako daga Jamhuriyar Kamaru inda ya mana nasiha akan mahimmancin neman ilimi wanda wakilinmu daga Kamaru ya aiko mana. نعم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ilimi addinin musulunci shi fara zuwa da ilimi yayi domin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ayoyi da Allah ya fara saukarwa a kansa a cikin qur'ani shine ikra bismi rabbikal ladhi khalaq aka umurce shi da yin karatu ayoyi biyar Allah ya saukar a kansa ya umurce shi da yin karatu saboda ka addinin musulunci shi ke nuna mutum cewa ba bautawa Allah zaka ba sai kai sai kai karatu imam al-bukhari cikin littafinsa yayi babi guda yana ce al-ilmu qabla al-qawli wal amal babi guda ya saboda nuna muhimmancin ilimi ya ce kafin ka furta magana ko kuma kafin ka aikata duk wani aikin da zaka aikata ka fara neman ilimi a kansa tukuna ashe ya nuna cewa duk abin da mutum zai yi ba da ilimi ba zai samu lada gurin Allah ba kuma in ka zuba malamai suna fara ko wani littafi da mutane suke karantawa aka eh, eh, qawaidu salati a ciki an tambaye wani malami al'aufi almajirin abdullahi bin abbas ina cewa aka tambaye shi yi lissafi ke ce duk wani wanda ya tashi ya yi alwala ko yi sallah wani malami na zaune a kusa da shi da ya idda sallan gashi sallan ta kyau sai tambaye shi ce da kyar shi yanzu wani wannan sallah da kai me ya farilla cikin sa me ya sunna me ya mustahabbi me ya qabli me ya ba'di a cikin sa sai ce ban sani ba sai fa salatuhu batila wato Allah baya so a bauta masa a jahilce kaga muna karanta fatiha ghairil maghdubi alaihim waladdallin muna ce al maghdubi alaihim yahudawa sun yi ilimi sun ki bauta Allah waladdallin nasara su kuma badatu ne ba san Allah ba suna bauta wa Allah kuma kullum mutum yana cewa Allah kaka sanya ni hanyar yahudu da nasara kuma mutum baya karatu shine masifa kuma Allah madaukakin sarki ya umarce mu cewa mu tambayi masu ilimi idan ba mu sani ba saboda haka ginshikin musulunci shine ilimi a ran da aka ce mutane sun koma wasu karatu to sun shiga uku Allah ya kare mu saboda muhimmanci ilimi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina sai da ya tura Zaid ya je koyo Yahudanci a gurin yahudawa a cikin kwanaki kaɗan saboda albarkan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo har rubuta takarda yake da wasiƙa da wasiƙa in su wa'ancan yahuda sun aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wasiƙa shi ke karantawa kuma shi rubuta musu amsa kaga yau idan aka ce wannan yaren baya da kyauta sai mu ce to wanda ya fara kawo addinin musulunci shi ne ya fara ɗaukar sahabinsa zai biya kai shi ko yahudanci kuma ya zama sakaratin annabi sallallahu alaihi wasallam a shi kaga rashin fahimta zai sa mutum ya karkace da gaske To da fatan mun amfana da wannan nasiha yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba daga nan muryar Amurka. Ba ta hanya. Da rashin tayi akan bar arha jama'a assalamu alaikum. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To makon jiya mun so mu tattaunawa akan haƙan man fetur a arewacin Najeriya. Yau ma za mu ci gaba da firar inda injiniya kailani muhammad yake bayyana abubuwan da suka hana ruwa gudu abin da yanzu takardar na bid da uh, basin tun da university na, na technology na mina da abu da university na sokoto aka zauna ƙwararru suka yi bincike suka tabbatar mai ɗinnan yana na aka ce to a rubuta an rubuta ma wannan gwamnati don a samu license har gobe da nake gaya muke har yau takardar nan ba a sa hannu ba saboda siyasa yaya za a ce akwai mai a arewa to mu muna ma su godiya muna ma eh, kakanninmu su sadauna da makaman bidda da sauran makarabai da suka tsaya mai dinnan an zo lokacin da aka fara tono mai a niger delta in aka zo arewa za a toni mai sai su ce a kuje can ku tona sun ajiye mana ne to yau ga man nan yana ko'ina a nan arewa sabili da haka yanda shi zaɓaɓɓen shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya ce zai waiwayi wannan dole ne don shi ɗan arewa ne kuma akwai lokutan da ake ta kiran mu musha zumami ne a ƙasar nan saboda mai musha zumami ne bai kamata ma wato in ka fito ma ka ce kai ɗan arewa ne ana maka wani kallon uku kwabo ne so sabili da haka muna kyautar zaton yanda abubuwan nan suke ƙasa an riga an gama bincike kuma insha Allah za a haƙo man nan sannan a zo a kafa mana refineries because ba haƙa mai ba kawai duk inda aka samu mai ya kamata a ce an kafa refinery a wajen yanzu duk abubuwan nan da ke tasowa na magana mai babu shi gobe jibi din nan da a ce mun samu gwamnatoci wanda suka gabata wanda suke son najeriya da 'yan najeriya to da yanzu ana da refineries sun fi 200 a najeriya don in kika duba japan suna da silicon and germanium materials ne kawai ba su da mai amma suna da eh, refineries sun fi 700 haka Amerika. Amerika nan in banda kwanan nan da aka samu mai a south eh, america saye take yi amma tana da refineries sun fi dubu haka in kika je malaysia ba su da man nan sai dai su shigo da gurbataccen mai a tace su sayar ma talakawansu wanda ya rage a fitar da shi waje to abun yana ta mu mamaki yanda shugabannin nan ba su da kishi kwata-kwata abin da ya sa muke cikin wannan karinin kenan gashi to bari zo gare ka alhaji abubakar mai gandi ɗakin gari kana wakiltan kungiyar dillalan man fetur ne a nan yanzu yaya kuke kallon wannan batu na haƙo mai a shiyar arewa a'udhu billahi minash rajim bismillahir rahman rahim hajiya madina gaskiya ke min tambaya mai daɗi kwarai da gaske kuma tambayar da kimini tambaya ce mai muhimmanci sosai a kan arewacin najeriya da kuma najeriya ita kanta ga baki ɗaya wannan magana ta haƙo mai tunda Allah ya taimake mu mun samu shugaban ƙasa mai adalci mai gaskiya ya zo to muna son ya binciki wannan damuwa kwarai da gaske ta arewacin Najeriya a yi duk hanyar da za a bi a tabbatar da cewa wannan mai an tono shi tunda har akwai shi a cikin arewaci domin abin da nake gaya miki jiya jiya mun zo mu yi magana a kan matsalar mai wanda shike mun je dpr sun kira mu suka hisso wata sabuwar hanya wadda suke ce suna son 'yan kasuwa su zo su gina refineries a cikin Najeriya. To ke ga wannan abu ya kamata a yi shi tun da daɗewa. To mu mu abin ya bamu mamaki yan suka ce suna son a zo a yi. Saboda haka kamar yadda Alhaji Kailani ya yi magana a kai hanyar da za a yi a samu wadataccen mai shine sai an tabbatar da cewa an gina refineries da dama. An kyale 'yan kasuwa sun shigo cikin wannan refinery sun giggira domin akwai refinery ɗin da ake yi waɗanda shike ba wasu dogayen kuɗi masu ɗimbin yawa ne suke ci ba akwai ƙananan refineries waɗanda hike ana iya yin su kuma ƙasashe da dama kamar yadda ya magana kamar su italy da sauransu duka suna da irin waɗannan refinery saboda haka kiran da nike yi ga ainihin zababben shugaban ƙasa muhammadu buhari ya dubi wannan matsala ya share muna hawaye ya tabbatar da cewa wannan wannan tono mai na arewacin najeriya an yi shi domin ko jiya da aka nuna muna an nuna cewa 'yan arewa tunda su ba su da mai kusa gare su to suna iya zuwa chadi ko su je niger su so idan suka gina refinery din suka gina refinery a cikin arewacin najeriya to kaga tunda har allah ya samu na da wannan mai kaga wanga abu saboda haka sai a yi kokari a gina shi cikin arewa to kaga za a samu wadataccen mai sa'an nan kuma za a samu isasshen aikin yi ga dukkan al'ummar najeriya ga baki ɗaya? shugaban kasa ka taimaka da rasulillahi Don allah dan rasulillahi a ɓangaren mayin fetur arewa ne mun ga masifa arewa kan mun ga mayawo dan garba arewa mun ga mayawo mun ga mayawo mijin amina baban sali eh a bangaren wallahi ba mu da fetur mun gama a yanzu galan guda dan garba ya wuce 100 an san mun bincike nan can sai a ce mana dila in mun je ga dila eh. ya ce bulag market mun zo mu bulag market sai su ce a matata ne shin waya yake zaki zuwa take ne dan gaba ba mana tsari dila taliba yi da dila ba mu da fetur ba mu to distinguished senator salisu ibrahim musa matori barin komo gare ka da kake memba na wannan kwamiti da aka yi kuka je kuka yo bincike kuka kawo aka gani akwai wata hira da ne da kai da ka rika lissafa min inda kuka samu batun mai a kwancen da sauransu wa'ina irin kalubale kake ganin za a fuskanta ne yanzu idan gwamnati ta koma batun tono man nan ai wato na farko dai kafin ba da amsa akan maganan ki ina so in jaddada bayanin da shi mai magana na biyayi. alhaji kailani ya yi musamman game da yadda shi shugaban kasa zaɓaɓɓe na yanzu muhammadu buhari ke da wannan ƙuduri ƙudurin sannan a addu'a mu da fatan mu shine sauran 'yan najeriya kar su ɗauka cewa ko don shi yana matsayin ɗan arewacin najeriya shi zai sa yake so ya mai da hankali akan wani al'amari a'a sai dai domin najeriya baki ɗaya ta amfana kuma ubangiji allah ya taimake shi a kai kuma dukkan mu baki daya kamata yayi mu ci gaba da masa du'a'i ba ma akan wannan ba akan dukkan abubuwan da sa a gaba domin mun tabbatar cewa fatansa da niyyarsa alheri ne wa Najeriya baki ɗayanta wannan kenan game da maganar da kika faɗa cewar ko akwai mai a kwance ko wannan magana hakika mai yana nan kuma batun cewa ko gwamnati tana sa kudinta a wajen maganar tono mai waɗanda ba su fahimci yadda ainihin mechanism wato yadda ake tafiyar da al'amarin maganar neman mai arzikin man fetur a ƙarƙashin ƙasa suke zaton gwamnati gwamnati ba ta sa ko kobo ko sisun kobo na gwamnati babu a ciki abin da yake akwai shine irin ya danganta ga irin a girman din da aka sa hannu da kamfanoni masu tonon mai su kamfanonin nan hakika abin da suke nema shine riba akwai akwai shiri iri biyu akwai abin da ake kira psc production sharing contract wanda yake shikenan ga wuri mun ba ku lasin eka kaza ku shiga ku tono mai idan kun tono mai za ku ba gwamnati abu kaza za ku ba gwamnati abu kaza kudin su za su yi amfani da shi da karfin su da ilimin su su nemo wannan mai sannan gwamnati ta ci gaba da cin amfani da kuma kasa baki daya akwai abin da ake kira joint venture gwamnati ta kawo kashi 51 su kuma su kawo kashi 49 idan aka tono man nan ita gwamnati tana da kashi 51 na dukkan abin da aka samu ko sayarwa aka yi ko taso fitowa da shi aka yi gwamnati tana da kashi 51 su kuma suna da kashi 49 to duka waɗannan abubuwa idan aka idan aka dube su sai a ga sun kunshi yadda za a warware su a cikin wani doka da aka shirya shi wai shi PIB Petroleum Industries Bill jama'a za mu dakata a nan idan ubangiji Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba sai ku kasance tare da mu a madadin bakin namu sanata salisu ibrahim musa maturi da injiniya kailani muhammad da alhaji abubakar mai gandi ɗakin gari da wakiliyarmu madina dauda ni salo garba ke muku fatan alheri ba za ne kuɗinka kuma ka tashi kashewa To a gaishe ka Salihu Garba yanzu kuma muna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kamar yadda aka saba. Ga ra'ayinku da kuke bar mana ta akwatin wayarmu. Assalamu alaikum mai magana kamala ku ga yin samu hayan gana bisan ma ina lillahi wa na ilaihi Allah kai mana maganin wannan garkuwa da jama'a da ake da wannan tare da bam da ake yi abakar sai ko ka dauran Allah ka ji dauran ka dokar Allah mai magana za ku ga yin samu hayan ko da bisan assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana isa kwafsi a tsarare shagare jihar sokoto mazauni unguwar edera lagos dan Allah yana son ku bani dama an bayyana ra'ayina game da wani hoto da ke yawo a yanar gizo da kuma wasu jaridun Najeriya game da wata yarinya mai suna Aisha da ke alakanta kanta da cewa ita yar manzon Allah ke. ya zubillahi. ina son in yi amfani da wannan gidan rediyon don Allah don annabi in yi kira ga dukkanin gidajen jaridun da ke wallafa wannan yarinyar da kuma mutanenmu da ke wallafa ta a intanet da sunan cewa ita ce irin mazan Allah ya kamata dukkanin musulmi ya dakatar da yada wannan boyar Allah da yaya ta saboda wannan gaskiya san san san bai ko dace ba bisa la'akari da wannan boyar Allah ga alama ba ta da hankali ne. ya kamata dukkanin wani wanda ya san yana amfani da ita wajen cillata a yanar gizo yana yayata ta don Allah ya daina karya kada a sake ɗaukar ta a kafar yada labarai ko waɗanne iri ne saboda wannan boyar Allah san ba ta kama da masu hankali ba da fatar wannan kira nawa zai ci ga waɗanda zai isa ga wasu yayata wannan boyar Allah mai magana isa kwamfi a tsara da shagari jihar sokoto mazaune unguwar irira lagos to kafin mu kare bari mu koma ga ina amal mu labarai a takaice har yanzu ɗaya daga cikin fursunonin da suka fasa gidan yari suka arce yana kwanci a asibiti kwana ɗaya bayan da aka harbe shi aka kuma kama shi wani jami'in asibitin ya bayyana jiya lahadi da daddare cewa david swed yana cikin wani mawuyacin hali ya shafa kwanaki 23 yana ɓoyewa hukumomi bayan da suka fada wani gidan yari cikin wato cikakken tsaro suka fasa kenan suka tare da wani fursuna richard mart wanda ya mutu ranar juma'a bayan da wani jami'in tsaro na gwamnatin tarayya ya harbe shi an kama swede ne a garin constable da ke kimanin tazarar kilomita 30 da birnin new york daga inda ya arce kuma kimanin kilomita uku da kan iyakar ƙasar canada a wani taron manema labarai da aka yi a daren jiya lahadi gwamnan jihar new york andrew kumo ya ce yanzu haka dai zaman zulumi ya ƙare wata babbar jami'a amurka ta ce dukkan bangarorin da ke tattaunawa kan batun nukiliyan iran a vienna sun na shirin ci gaba da tattaunawar bayan cikar wa'adin gobe 30 ga watan yuni jami'ar ta bayyana haka ne jiya lahadi a daidai lokacin da sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry yake tattaunawa da wakilan Iran a teburin tattaunawar. To an gaishe ki masu sauraro duka duka a nan shirin ya kammala sai kuma an jima da la'asariya za a ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da ita Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa sai kuma wanda ya jagoranci shirin Chubahiro Dodone sai injiniyan mu na yau Charles Hall. sai kuma ni usman kabara daga nan birnin washington dc nake cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa This program has come to you from the Voice of America, Washington.